guda guda ki sako zuwa wurin dan liti ga ya mace a man dan liti ga sako wurin ce a man dan liti mama kanin sarauta ne garkuwa maye ni ni ce garkuwa maye ni kira mai garkuwa rodi yanzu ga ya mawa dan dambe na ahira zamani kowa ya riga ya dauka shakumi ka saba ku kalmar kanku garkuwa duki kwaliti ili cewa garkuwa rodi hakan kai garkuwa rodi gurmada dan ka game da wannan shugabanci da ka na jagorantar bangaren gurma da harkar dambe gaba da yanzu su zai ce alhamdulillah alhamdulillah na gode ma Allah da wannan shugabanci da Allah ya bani da ba ni da maka Allah ya bani saboda bana nan bana kuma dan aka kira ni aka ce mun ga shugabanci na gaba na goma na na ƙasa gaba kuma ko sai ci da alhamdulillah saboda a cikin da yan wasa na ba wani dan wasa zan kira ya ce mai ga inda za a ci ya ce ba na shi duk wani dan wasa inda na goma ne duk ɗaya ya a washe sai dai wani ya fi wani wani ya fi wani saboda duk in kana lokaci Allah ya arama lokaci to kowa yana son ka to amma a na duk yan damar gurma da ɗaya ne a wuya saboda ba wanda da zuwa zai taso ina son cewa a matsayin mai shugabanni kudu arewa gurma da a matsayin mu na supporter ina son mu rinka gano wani abu cewa mu yan damban nan ba wai su suke karuwa da mu ba mu ke kai ba su ba mu ke karuwa da su ba su suke karuwa da mu don haka mu daina haɗa kanmu da su ya zama muna zo muna samun saɓani ga ɗan masu gidajen dambe ko ba haka ba ya kamata mu san me muke yi mu yi rinka aikin hankali kuma tunda Allah ya sa ku dai ba yara bane ya kamata mu san me muke yi yan wasan mu rinka jan hankalin su duk abin da muke so mu gaya musu su ma abin da suke abin da suke so a wajen su ma su gaya mana in abin da zamu iya nasiru musu idan mun idan muna haka to za mu samu ci wani tsari za ku ɗauko game da ƙungiyoyi na dambe na ƙasa misali a ce gidan damban wancan gidan damban wancan gidan ala da da yawan su wasu za ka ga ba sa shiri tsakanin su akwai wani tsari za ku ɗauko wani daidai tsakanin su insha Allah muna fatan za mu ɗauko tsari saboda za mu zo ina da abokina Alhaji Aminu mai anguwa abokina ne na gani kashe ne shi ma ba kudi kuma idan mun koma a cikin jamus ina da abokanai a jamus sosai wanda su ma suna jin magana na to ya kamata mu zauna mu yi mitin kan matsalolin gidan dambe saboda wadan bellan muna so ya ci gaba ne yanda ake ɗauki wasan ƙwallo a duniya to haka muke son mu ma mu faɗaɗa wasan dambe da haka idan muka ce za mu yi amfani da jita-jita ko mu yi amfani da masu gidajen dambe to wannan mu ragganta ne a wajen mu ba a wajen masu gidan dambe ba saboda su in dubu goma suka samu ni nasu ne mu kuma ba muna son kuɗi ba ne muna son abun ya ci gaba ne daga ba mun san Allah da amfanin mu misali akwai kungiya ta eh, masoya damben gargajiya ta kasa ga wanda Alhaji Tanko yake jagoranci kuma kai ma kana da shugaban kana da eh, kana cikin shugabanni na wannan kungiya eh, wani jan hankali zaka kuma me zaka ce akan tafiyar wannan kungiya tafiyar wannan kungiya zan ce alhamdulillah ya kamata wannan kungiyar mu sa karfin gwiwa mu haɗa kanmu ba wani kudu ba jamus ba gurmada da zama tsintsiya mu ɗaurin ɗaya duk abin da ya taso a wannan ƙungiyar idan yaro ya mu barcin kunya to karka ce wai a'a ni wannan yana jamus ko ko yana kudu ko yana abu mu manya mu tsaya mu jami'a kunne bisa ga wannan abin da yi idan muna son mu samu ci babu bambanci don haka yaro ya san matsayin shi shi ma ba ya san matsayin sa bisa ga wannan tafiya da ƙarshe wanne jan hankali za ta ga 'yan damban gaba ɗaya bangaren jamus bangaren gurma da bangaren kudu misali kamar ku shugabanni ba bangare da kuke kashe kudi ba kuma kowa kuna kashe masu kuɗi za ku kashe da jamus shi kudi ku kashe kudi kudi har kuma kudu ma da za ku kashe masu kuɗi to wani jan hankali za ka yi matsayin ka na shugaba matsaya na shugaba jan hankali zani dai ya zamanto mu rinka yan damban da mu rinka shawara da su saboda duk abin da ke kawo mana baraka tsakanin mu da yan wasan nan rishin shawara ba wai wanda ka zo ka haɗu shi ko ɗanka za ka yi ma abu karan tsaye sai an samu matsala lokacin da kake so abu lokacin za ka ke ce mai za ka yi kaza to ko ɗanka da yi ba za ka taɓa amma idan baka shawara da shi ni abin da ja hankali na kenan zuwa ga yan ga manyan mu da kuma mu da kuma yan wasa eh abin da za mu insha Allah za mu ɗauki matakai saboda tunda Allah ya ba mu shugaba mai adalci yana da mataimaki kuma mai aji sannan kuma mambobin manyan uwa ubannin kungiyar su ma mutane ne waɗanda yake su ma masu adalci abinda muke so nan da gaba za mu nemi fili ko mu saya ko mu yi wurin gwamnati taimaka mana za mu gina filin kuma za mu yi ɗakuna a cikin gidajen dambe sannan abinda za a yadda abinda muke so shi za mu ba 'yan dambe su ci abinda muke so shi muke so ba za mu ba 'yan dambe su sha za mu zaɓi kowane ɓarayi a ce ga ɗan dambai wannan wata ga wa'in za su buga wannan wata ga wa'in za su buga abinda nike da maliki na insha Allah nan da gaba abinda muke son mu yi kenan ko da gwanti ko ba gwanti ko da abun da a cikin ajihun mu za mu diba mu yi wannan abu insha Allah abu na karshe ko kana da wani a wannan dama da ka samu ko akwai wani abu da zaka faɗa wanda ban tambaye ka ba yanzu dai abin da nake so abin da baka tambaye ni ba abinda nake so don girman Allah al'ummarmu na kudu da na jamus da mu da abinda nake so don Allah mu zama masu ji mu kau da kai saboda idan aka ce a kawo mayo ka doka ko ka doka insha Allah zai kawo baraka kuma mu rinka dubi mu tantance cewa bisa ga adimi na jihohi da na jiha da na eh, federal ba kowa ne ya kamata a ce da zuwa ne a ce an kawo shi ba ya kamata mu wa mutum intabiyu idan ya ce zai shigo a dandali saboda akwai ɓata gari